Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 29 ga watan Fabrairu shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa yayin da kasashen duniya ke ci gaba da faɗi tashin ganin sun daƙile yaduwar cutar coronavirus da ke da saurin kisa a kuma daidai lokacin da rahotanni ke cewa harkokin kasuwanci na durƙushewa sanadiyar yaduwar cutar to ko yaya wannan annoba ta shafi hada-hadar kasuwancin kasuwar kantin kwari wacce ke mu'amala da china inda cutar ta samo asali. To gaskiya dai wannan cuta ce wadda duk ta tada hankalin duniya saboda dama kasuwancin mu kusan 70 to 80% yana da nasaba da kasashen waje a nan kasuwar kantin kwari musamman mata na amma dai muna dai ta dan taka tsantsan sai shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka almasi Garba yake gabatarwa sannan muna tafe da labaran wasanni amma kafin nan duk sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. A yinin yau asabar cutar coronavirus ta ci gaba da yaduwa yayin da aka fara nuna fargabar annobar za ta haifar da da tattalin arziki a duniya. A kuma daidai lokacin da hukumar lafiya da WHO ta kai hadarin bazuwar cutar zuwa mataki na kololuwa. China ta rawaito cewa fannin kere-kerenta ya shafi matuka a wannan wata na Fabrairu yayin da cutar ta sa tattalin arzikin duniya yayin tafiyar hawainiya. hannayen jari a kasuwannin duniya sun faɗi warwas a jiya juma'a yayin da makon ya kasance shine mafi muni cikin makonnin da aka gani tun bayan tawayar tattalin arzikin da ya faru a shekarar 2008 hakan na faruwa ne a daidai lokacin da aka samu ƙarin ƙasashe bakwai da cutar taɓilla inda ƙarshen makon nan hukumomi a mexico nigeria new zealand lithuania belarus azerbaijan da kuma iceland suka bayyana ɓullar cutar a yankunan su a jiya juma'a hukumar lafiya ta duniya who ta ayyana cutar a matsayin babbar annoba This virus does not respect borders. It does not distinguish. Shugaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ne yake cewa wannan kwayar cuta babu ruwanta da kan iyakoki, launin fata ko kabila babu kuma ruwanta da karfin tattalin arziki ko ci gaban ƙasa. Abin da ake magana ya wuce batun kare shigar cutar ƙasashen ku. Abu mafi mahimmanci shine matakan da za ku ɗauka idan cutar ta bulla a ƙasashen naku. a wata matsaya da aka cimma mai cike da tarihi tsakanin amurka da kungiyar taliban a yau asabar amurka ta yi alkawarin maido da dakaranta gida daga afghanistan nan da watanni sha hudu masu zuwa a matakin farko amurka za ta rage dakarun nata daga dubu sha uku zuwa dubu takwas da ɗari shida nan da kwana ɗari ɗaya da talatin da biyar sai da janyar dakarun za ta ne kan alkawarin da ita kungiyar taliban ta ɗauka na kin bari 'yan ta'adda ciki har da alka'ida su yi amfani da yankunan da ke karkashin ikonta wajen yi wa amurka ko sauran kawayenta barazana matsayin da aka cimma ta taɓo batun samar da damar da za a yi tattauna wasu rubuta cikin gida a ƙasar ta afghanistan wacce ƙungiyar ta taliban za ta shiga sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo na daga cikin waɗanda suka shaida wannan matsaya da aka cimma wacce ake sa ran za ta zama sharar fage ga yankurin kawo ƙarshen wannan yaƙi an kammala zaman tattauna yadda za a shawo kan rikicin siyasar ƙasar libya wanda majalisar ɗinkin duniya ke shiga tsakani ba tare da an cimma wata ƙwaƙwaran matsaya ba sai dai an amince cewa za a sake haɗuwa a watan maris mai kamawa taron da ya faro ne da tangarɗa tun ma kafin a fara tattaunawar inda mambobin ɓangarorin da ke takaddama da juna suka janye daga zaman hakan ya sa wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman da ke jagorantar su wato sulhun gassan salam ya nuna rashin jin daɗinsa tare da nuna mamaki We were surprised the day the meeting was supposed to start. Uh, ya ce mun yi mamaki ranar da ya kamata a ce wato taron an fara shi sai gashi an ce wasu sun fita daga cikin ɗakin taron ita dai libya ta shiga rudanin siyasa na baya-bayan nan ne tun lokacin da 'yan tawayen sojoji masu goyon bayan khalifa haftar suka kai hari kan birnin tripoli inda nan ne fada gwamnatin kasashe wato da kasashen duniya suka amince da ita rikicin na baya-bayan nan ya yi sanadiyar mutuwar mutum dubu ɗaya ya kuma raba wasu dubbai da mahallansu babban sakataren masu ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ci gaba da kazancewa da yakin siriya ke yi ya shiga wani mataki na nuna matukar damuwa inda ya kira da tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba kalaman na guterres na zuwa ne bayan da aka kashe dakarun turkiya uku a ranar alhamis a lokacin da takwarorinsu na siriya suka kai wasu hare-haren sama a lardin idlib harin da ya kasance mafi muni ga kasar ta turkiya wacce ta shiga yakin a shekarar 2016 a jiya juma'a kwamitin sulhun ya yi wani taron gaggawa inda mambobinsa sha uku cikin sha biyar suka goyi bayan kiran da gutarar ya na a gaggauta cimma matsayar tsagaita wuta. Adalla a gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasashen duniya na ci gaba da faɗi tashin ganin sun daƙile yaduwar cutar coronavirus da ke sauran kisa. a kuma daidai lokacin da rahotanni ke cewa harkokin kasuwanci na durƙushewa sanadiyar yaduwar cutar. kasuwar kantin kwari da ke jihar kano a arewacin najeriya ta kasance ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin kasuwanci da ke ma'amala da ƙasar china a najeriya wakiliyar muryar amurka baraka bashir ta duba mana yadda cutar ta shafi harkokin kasuwanci a kasuwar ta kantin kwari. Bayan tabbatar da samun mai dauke da cutar kwayar corona virus da gwamnatin Najeriya ta yi tuni 'yan kasuwa suka fara taka tsantsan wajen ma'amala da abokan cinikayyarsu wanda mafi akasarinsu 'yan China ne. Hakan ne ma ya sa muka zanta da wasu 'yan kasuwa a kanan dabo dangane da ma'amalarsu da 'yan China duk da sun shaida mana cewar a halin da ake ciki fiye da kaso 80 na 'yan China sun koma kasar su bikin sabuwar shekarar kalandar su. Wasu 'yan kasuwan kantin kwari da muka zanta da su sun ce tuni kasuwanci tsakanin su da 'yan China ya yi sanyi sakamakon tsoron wannan cuta ta corona. Sunana Sunusu Umar Ata. To gaskiya dai wannan cuta ce wadda duk ta tada hankalin duniya. Saboda dama kasuwancin mu kusan 70 to 80 yana da nasaba da kasashen waje a nan kasuwar kantin kwari musamman ma China. Amma dai muna dai ta dan taka tsantsan. kudin dakatar da cinikayya tsakanin ku da su? To dama dole a wannan watan ne in 'yan China sun gama New Year ɗinsu a February muke zuwa mu sa oda ne Gaskiya dai duk mutanen mu da za mu tafi mun yi kansilin. sunana alai nasiru gaskiyar magana yanzu mun dakatar da ma'amala tsakanin mu da china. ba don komai ba saboda wannan cuta da ta bullo ba ta da magani muna taka tsantsan bisa abin da bartun da mai gashi yanzu an samu ballata a garin lagos mun kuma zanta da wata yar china da ke nan kano domin harkar kasuwanci inda ta ce ba ta fuskantar matsala ko tsangwama Eh, ta ce babu wata tsangwama daga abokan kasuwanci da ke nan kano kuma ta shafe shekaru guda kenan na ji tsoro matuka ɓullar wannan cuta amma gwamnatin ƙasa ta za ta shawo kan wannan annoba eh, shugaban ƙungiyar 'yan kasuwan kantin kwari alhaji sagir wada sharif ya ce tuni suka fara gudanar da shirin wayar da kan illar kamuwa da wannan cuta da yadda ya kamata 'yan kasuwa su kasance a ko da yaushe gaisa da jama'a sannan in sun yi wannan ɗaya biyu zama da cewa suna wanke hannayensu a cikin da ruwa domin kare wannan al'amurka wanda dai suke a nan yanzu muna tare da su amma wanda za su zo mun fi tsoron su fiye da wanda suke a ciki a gwamnati wajen shigo wasu lalle kada su bar su shigo mana in sun shigo kuma lalle a samar da ɗakuna na renon lafiya wanda za su zauna sai sun yi wannan adadin kwanaki sannan a basu su shigo. kwamishinan lafiya na jihar kano dr aminu ibrahim tsanyawa ya ce tuni suka sanya matakan kariya kamar yadda aka yi wa cutar lasa kasancewar kano cibiyar kasuwanci ce hakan ne yasa ya zama wajibi a kare al'ummar jihar kano. idan cutar nan za ta shigo yawanci bakin sun shigo ta tashar jirgin sama mm. kafin su shiga cikin gari mm. so akwai tsare-tsare wanda muka aka yi domin tabbatar da cewa duk wanda ya shigo a airport mu an tabbatar an samu cikakken bayanin tafiye-tafiyen da ya yi. Kwarai da gaske dama akwai dama akwai jami'ai na Port Health Authority. Mm. Waɗannan dukkan stakeholders ne wanda suke aiki a airport. So mun yi zama da su tun bangaren cutar lasa wanda kuma jewa mun sake zama da su domin mu duba tsare-tsaren da muke da su a ƙasa idan akwai 'yan matsaloli da muke gani gani ya kamata a shigo a shigo musamman ta bangaren samar da su kansu ma'aikatan da za su kula da su masu shigowa cikin cikin wannan wannan airport namu kuma a tabbatar da cewa in an samu wani wanda yake da wata alama mai makamanciyar wannan za a iya keɓe su kuma za a tabbatar da an sanar da mutanen mu domin a ɗauki mataki na bincike a tabbatar da cewa suna ɗauke da cutar ko ba sa ɗauke da wannan cuta. Dr. Tsanyawa ya ce tun daga faruwar cutar lasa suka inganta tsare-tsaren ma'aikatan lafiya a filin jirgin saman Aminu Kano tare da basu motar ambulance domin inganta harkar lafiya. Gudun da zarar an samu yiwuwar wani mara lafiya da ake tsoro domin garzayawa da shi killataccen asibitin su da ke gaya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria. A gaida Baraka Bashir. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon a nan yana ci karfe uku da minti arba'in ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin su siya ku garba ma'aji daga Bauchi mai son jin ɗan takaitaccen tarihin ɗan arewacin Najeriya da ya fara zama likitan asibiti wato Dr. Aliyu Barau Dikko da kuma ansar tambayar Musa Abubakar daga Gombe mai son jin tarihin rijiyar Lamarudu da ke garin Ilefe na jihar Oshun. Domin mu fara da amsar tambayar Musa Abubakar Gombe mai son jin tarihin rijiyar Lamarudu da ke garin Ilefe na jihar Oshun. Idan mai tambayar na saurare, ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da ansarka. ita rijiyar lamarudin tana daga cikin alamu na asalin yadda aka kafa wannan gari na ile efe hmm. da kuma yadda mutane suka zo suka zo a wannan gari hmm. sannan rijiya ce wacce suke amfani da ita wurin tsafe-tsafe da ruwan da ke cikinta hmm. kamar yadda za ka ga ana cewa akwai rijiyar kusugu a daura to ita ma wannan rijiyar kusan abin da take nuna musu kenan amma abubuwan da suke faɗi game da rijiyar ba su da tabbaci game da abin da ya shafi in an waiwai tarihi mm. a ce eh wani ne lamburuzu daga gabas ta tsakiya ya taso ya zo zai haka rijiyar sannan ya sadaukar da ita ake abubuwa na abin da ya shafi halittar dan adam ko mutane da sauran abubuwa da allah baraka wa ta'ala su a tunanin su wannan rijiya da ruwan da ake amfani ake halitta kowane irin mutum da ya zo duniya su suna tunanin wannan rijiya ita ce cibiyar halittar kowane irin dan adam a sararin duniyar nan hmm. kamar yadda suka ambata cewa ainihin ile ife nan ne nan ne cibiyar kowane irin mutum na aka halittu, duniya na aka samar da komai na aka samar da kowa hmm. to amma bisa tarihi kasan akwai abubuwan da ake amfani da su wurin ce bayanai na tarihi hmm. to mafi yawanci kamar yadda muka ambata tun farko wanda ya fara rubutu game da abin da ya shafi wato ilefe har marubuta tarihi na yarbawa suka zo suka cimma shine kalafatun dinnan kalafatun mm. dinnan kuma bature ne bature kuma an san yanayin yadda rubuce-rubucen su na tarihi yake kasancewa mm. saboda haka ita wannan rijiya kusan tana daga cikin abubuwan da suke amfani da ita wurin ayyukan tsafe-tsafen na kowace rana kamar yadda muka ambata cewa a cikin kwanaki uku da da sittin biyar. rana ɗaya ce kawai suke fitarwa ba sa yin tsafi hmm. kuma kowace rana da irin gunkin da suke sawa a gaba har zuwa yau kenan doktor har zuwa yau suna yi abin da ya kashe ya dakushe kaifin wato tasirin wannan abubuwa da suke na shirka da tsafe-tsafe mm. shine zuwan musulunci wannan yanki mm. ya kasance an samu wasu sun barranta daga wayannan abubuwa sun musulunta sun kuma je su daga wayannan al'adu da tsafe-tsafe da suke na mm. wannan lokaci. To ana shan ruwan wannan rijiyar koko? ana shan ruwan rijiyar Kuma kowa suke ba ba ce wanda yake dan cikin cikin su sosai da sosai da kuma waɗanda misali ake tunanin kamar suna da matsaloli a a kai su a ruwan ruwan ya zama to kamar dai wani ruwa ne na musamman a wurin su sai wanda ke da larura ko kuma wanda yake dan cikin gida sannan suke dauka suke ba saboda abubuwan da suke suka kasance suna yi da wannan rijiya da kuma ruwan da ke cikinta a wannan lokaci. So mm. akwai abubuwa da dama waɗanda suke yi wanda mafi yawanci mutane ba su yarda da su ba kuma misali idan ka duba asalin zuwan mutanen na farko na biyu da muka yi magana akan obatala. Mm. Ai in ka lura da kyau za a ga cewa kamar ya zama to kamar tatsuniya ne hmm. amma zance na farko shine me fi karfi da za a ce sun zo daga kusan za a ce gabas ta tsakiya sun wuce kasar yemen sun wuce sun je misira egypt kenan sun zauna hmm. daga baya suka taso suka zo nan in ka lura da asalin bayaji da shi ma ana magana a yi sun taso ne daga misali daga bangaren abin da ya shafi kasar bagadaza ko iraki cikin kasar iraki hmm. to duk wanda zaka da an ce an zo an kafa daula misali babba kuma ta daɗe bisa tarihi za ga cewa mafi yawanci suna danganta asali da tasowarsu daga gabas na tsakiya ne. Za ga cewa kamar ilayi fitin nan ai ita ce ainihin gari wanda ake nuni da shi da mm-hmm. fuskar abin da ya shafi tarihi mm-hmm. don saboda akwai daular ainihin fangai akwai daular ghana mm-hmm. akwai daular kanin borno akwai daular kuma ita a oyo to oyo dinnan da ake magana kan oyo dinnan ana magana da kan ile ife dinnan wanda shine asalin kafuwar wato jinsin jama'ar yaraba mm. a wannan lokaci. Mm. Wato, uh, doktor uh, ita wannan rijiya ta lamarudu, uh, me isa ake kiranta rijiyar lamarudu? Dalilin da yasa ake kiranta rijiyar lamarudu saboda shi lamarudu wani sarki ne da ke cikin wato gabas da tsakiya mm. wanda shi kuma lamarudin nan shi ne kuma kaman uba a wurin shi oduduwa mm. da ya tashi ya turo su oduduwan suka taso daga gabas da tsakiya ba su dire ko ina ba sai ainihin nan ile ife mm. da suka zauna nan a ile ife wasu sun ce a rijiyar sun haƙa ta ne don su ci gaba da amfani da ita wurin eh, su sha ruwanta su da ruwan wurin abinci mm. da sauran abubuwa su shayar da dabbobin su mm. haka dai mm. wasu kuma suka ce a wani rijiya dama tana daga cikin rijiyoyin rijiyar da dama wurin gaba ɗaya sibo dudo zai sauka tare da jama'arsa ruwa ne a sararin duniya gaba ɗaya sai da suka zo da wannan ƙasa da ke kulla a cikin farin kyalle suka zo da wannan zakara suka zo da wannan karafuna guda biyar aka kwance wannan kulli na ƙasa aka watsa to sannan ne aka samu doron ƙasa mm. sannan ne suka iya sauka a wurin sannan ne kuma aka iya samar da wannan rijiya mm. da ta ci gaba da wanzuwa sannan ne kuma suka ci gaba da rayuwa a wannan mm. wannan yanki. To wato doktor shi wannan lamarudin da aka sa ma wannan rijiya sunan shi a balarabe ne ko ana danganta shi da bakar fata? balarabe ne ɗaya daga cikin sarakunan mutanen yankin ƙasar larabawa ne mm. tun shekaru aru aru ɗaruruwan shekaru da suka gabata wato su yarbawan suna ikirarin cewa suna da nasaba da larabawa kenan suna da nasaba da larabawa yauwa a bayani na farko kenan mm. To yawancin mutane in aka ce jinsi kaza na da alaka da jinsi kaza za ka ga alakar ta gashi ko kamannin fuska da dai sauransu. Eh. Wato kenan a tarihanci ana iya cewa yarbawa suna da siffar eh, laraba ta wani bangare koko dai ya kenan abin yake ne. To, ko da abin bai bayyana ba dai suna danganta shi ta fuskar abin da ya shafi auratayya da ya yawaita tsakanin su ya zamanto jinsin asalin abin da suka suka danganta kansu da shi mm. ya bace a tsakanin su. To shine. To wannan rijiya doktor har yanzu wannan rijiyar na nan? Har yanzu rijiyar tana nan suna killace da ita ana ma tsare da ita ne domin sun sa dakaru mutane waɗanda su tsare da ita dawaman da'iman hmm. saboda muhimmancin ta wurin su eh to sai suka sa mata sunan wannan sarki nasu hmm. wanda ya turo shi ududuwa hmm. kuma shi ududuwa ba a shefa daga wasu suna cewa daga sama yake wasu suna cewa da ai turo shi ake da zaba ta tsakiya dole dai gashi dai bayanai iri-iri To sai kuma ansar tambayar Isiyaku Garba Ma'aji daga Bauchi mai son jin tarihin ɗan arewacin Najeriya da ya fara kammala jami'a ya kuma fara zama likitan jinya. To idan Malam Isiyaku na saurare ga ansar da Farfesa Adamu Beki ya bayar. Marigayi Dr. Barau Aliyu Dikko haifaffen zariya ne nan a wani unguwa da ake kira ƙauren Juli. a nan aka haife shi kafin babansa da iyalinsa suka ƙaura suka koma can kusa da wusasa amma asali a nan kauran julin aka haife shi a cikin shekara alif dari tara da goma sha biyu cikin watan afril aka haife shi ubansa bafulatani ne shi ne ma sarkin fulanin wannan anguwan hmm. da aka haife shi ko da ma ya koma can kusa da usasa ya rike wannan mukamin muna kyautata zaton cewa dalilin komawansa can usasa domin a lokacin an kaura daga cikin birnin zaria aka koma usasa da makaranta nake ga dalilin da ya sa ya kaura kenan daga inda ake kira kauran juli mm. wannan unguwan na ƙauren julin tana nan har yau a cikin sunan iyalin dikku ne tarihin haifuwarsa kenan da na sani to amma ya yi makaranta ne tare da dr miller a cikin birnin zazzau ya kare cikin 1922 lokacin dr miller shine shugaban makarantar da miller ya tashi daga zaria ya koma kano wajen 1929 sai ya tafi da shi barau dukko zuwa kanan sai ya haɗu da wasu yara ɗaya daga cikinsu shine marigayi ambassador john mamman garba shi asalin shi bari ne mutumin borno amma suka kauri zuwa kano tare da ubansa sai suka uban ya ji labarin akwai wani makaranta a nan kano na mission sai ya kai ɗan na makarantan to dr miller da ya koma kano da zama sai ya tafi da barau nan suka haɗu su biyu ɗin dalilin da ya sa nake bada wannan ɗan gajeren bayanin haɗuwan eh, John Garba da Dikku shine haɗuwan su ya sa Dr. Miller ya kai su makaranta a Iko 1931 a CMS Grammar School in fact su uku ne da wani bakano mai suna Ibrahim Musa to akwai tarihi mai kayatarsuwa cikin yaran nan guda uku da Barau Dikku da Mamman Garba da ibrahim musa suna cikin yan arewa na fari da suka tafi kudu yin makaranta a king's college hmm. a takaice mun daga baya shi mamman garba ya zama ambassador ya zama kuma director na fari a cikin world bank a duk Africa. of course shi barau aliyu hmm. dikko hmm. ya zama likita na fari duk arewa shi kuma ibrahim musa bisa ga abin da dai na sani shine manaja na fari bahaushe dan arewa a bank of british west africa wanda yau ake kira first bank to shi dr mila duk yaran da suke makaranta da shi shi kwazon su shine su dauki school certificate ko cambridge school certificate yawancin su suna dauka suna cin jarabawa you know to a lokacin ne sai ya sami admission bayan ya ci jarabawan school certificate sosai ya samu admission zuwa Birmingham University na Ingila. Ya je nan ya yi karatu sosai har ya zama likita a cikin 1938. To sai shi mamman garba mm. shi kuma ya zama mai digiri na biyu a mm. arewa shi ya ɗauki economics ne a london school of economics a nan ya gama to ka kaji ɗan tarihin yadda dr dikko ya zo ya zama likita kenan na farko hmm. eh, arewa bayan ya gama a birmingham bisa ga abin da na sani da dr dikko ya dawo najeriya a lokacin muna karkashin mulkin ingila ne ba a soma kaiwa da kawowa game da sha'anin siyasa ba to sai ya sami aiki aka bashi aiki nan da nan inda shi ne likita na farko aka bashi aiki a karkashin gwamnati aka dai yi ta shirye-shiryen ba da abin da ake kira self-government wanda yake daban yake da independence to yana cikin aikin shi har mukamin sai ta gaba kuma aka duba har gudu dama ba wani fitaccen ɗan arewa da ya yi karatu har ya kai manzalin nashi hmm. to ganin yarbawa suna haɗa kai ibo su ma suna haɗa kai sai aka ga kaman wato a nan arewa ɗin babu takamaiman haɗa kai da ake yi shine aka kafa jami'ar mutanen arewa hmm. aka sa sunan ya zamana yadda yan arewa za su haɗu ne su yi magana a zauna a yi ta tattaunawa a yi maganan al'adu yadda ya shafi yan arewa don a sami gane juna hmm. a yi zaman alheri tare to sai suka ga ba wanda zai cancanci shugabancin wannan haɗaɗɗiyar jam'iyyar mutanen arewa kamar dr dikko hmm. tunda shi yana kan gaba da su wajen ilimi to shi ne ya shugabance su wato sardauna ne kenan ya gaje shi sosai hmm. domin gwamnati ita kanta kafuwarta kawai ana sanin ta kawai a kaduna ne. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Farfesa Adamu Beki da Dr. Salisu Bala waɗanda suka ansa mana tambayoyin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. fafata wasannin kwallon kafa sakamakon kara yaduwar cutar coronavirus a kasashen duniya musamman wasannin gasar Serie A ta kasar Italiya da cutar ke kara ozura inda aka dage buga wasanni biyar da aka tsara za a buga a karshen wannan makon ciki kuwa har da karawa tsakanin Juventus da Inter Milan. haka zalika wasan da za a yi tsakanin udinese da fiorentina da wasan ac milan da genoa duka su ma an dage su sanadiyar fargabar cutar a can farko dai an yi shata buga wasannin ba tare haɗu da 'yan kallo ba to sai dai daga baya hukumar shirya gasar ta siriya a ta ɗauki matakin ɗage wasannin a safiyar yau asabar a halin yanzu an saka ranar laraba 13 ga watan mayu a matsayin ranar da za a buga wasannin sakamakon ƙara yaduwar cutar da wasan ƙarshe ta gasar kofa italiya da aka tsara bugawa a ranar an matsa da ita zuwa gaba ranar laraba 20 ga watan mayu wasannin da za a buga a lazio da napoli da lese da kuma cagliari na nan ba a sauya ba duk da yake magoya baya na ɗare-ɗare wajen zuwa kallon wasan to sai dai har yanzu babu tabbaci dangane da ko za a daga wasan da sampdoria za ta fafata a ranar litinin a yan kwanakin nan dai hukumar fefro ta fitar da wata sanarwa inda ta ce akwai barazanar harkokin kwallon kafa na iya zama hanyar yada cutar hukumar ta bayyana cewa 'yan wasan kwallo sun fara damuwa game da yaduwar cutar ta coronavirus inda suka fara tuntubar hukumomi saboda tsoron ana iya tilasta musu yin wasa a wurare masu haɗarin kamuwa da cutar. A wani labarin kuma hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta ce barazanar kamuwa da cutar coronavirus na iya tilasta soke wasannin kasa da ƙasa da aka shirya. Shugaban hukumar Gianni Infantino ya ce rayuwar jama'a ta fi duk wata harkar kwallon kafa saboda haka babu dalilin ci gaba da gudanar da wasannin a yankunan da ake fuskantar barazana da kamuwa da cutar. shugaban hukumar ya ce ta yiwu a iya dakatar da wasanni ko kuma a gudanar da su ba tare da 'yan kallo ba domin kare lafiyar jama'a murtala faruk sanyin na daga washington dc to madalla yanzu kuma ga wannan sakon kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice a yinin yau asabar cutar coronavirus ta ci gaba da yaduwa yayin da aka fara nuna fargabar annobar za ta haifar da kuma da tattalin arziki a duniya a kuma daidai lokacin da hukumar lafiya ta who ta kai hadarin bazuwar cutar zuwa mataki na kololuwa cina ta roito cewa fannin kere-kerenta ya shafi matuka a wannan wata na fabrairu yadda cutar ta sa tattalin arzikin duniya yin tafiyar hawainiya a wata matsaya da aka cimma tsakanin amurka da kungiyar taliban a yau asabar amurka ta alkawarin maido da ta gida daga afghanistan nan da watanni sha hudu masu zuwa a matakin farko amurka za ta rage dakarun nata daga dubu sha uku zuwa dubu takwas ɗari shida nan da kwana ɗari ɗaya da talatin da biyar sai dai janyewar dakarun za ta tallaka ne kan alkawarin da ita kungiyar taliban ta ɗauka na ƙin bari a yin wato 'yan ta'adda ciki har da alka'ida su yi amfani da yankunan da ke karkashin ikonta wajen yi wa amurka ko sauran ta barazana matsayi da mu ta taɓo batun samar da damar da za a yi wasu sulhu tsakanin wato mayakan na taliban da kuma hukumomin afghanistan da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kwa muryoyinsu musamman mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai hailu haile da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyanmu na yau ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya. Afrique